This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci da fatan mun sami ku lafiya. Sunana zafra Aminu Fage tare da Murtala Faruk na da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. a yau laraba 25 ga watan disamba na shekarar 2024 wadda ta zo daidai da ranar kirsimeti kamar yadda aka saba a duk irin wannan rana mai matukar muhimmanci ga kristocin duniya za mu jingine irin shirye-shiryen da muke kawo muku ko muka saba kawo muku don kawo muku gaishe-gaishen kirsimeti daga 'yan afirka mazauna ƙasashen duniya Amma kafin mu kai ga hakan sai Murtala Faruk na ya fara karanto mana labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. Kamfanin sufurin jiragen sama na Amurka sun dakatar da zirga-zirgar jiragen sama a fadin kasar na takaitaccen lokaci sakamakon matsalar fasaha. A daidai lokacin da tafiye-tafiyen hutun Kirsimeti suka kankama yayin da kuma yanayin sanyi ke barazanar karin matsaloli ga masu shirin tafiya ta jiragen sama ko kuma ta mota hukumomin gwamnati sun tantance tashin wasu jiragen sama na cikin gida a jiya talata kimanin sa'a guda bayan hukumar kula da jiragen sama ta tarayya ta ba da umarnin dakatarwa ta ƙasa wanda ya hana jiragen sama tashi hukumar ta faɗa a cikin wani saƙon imel cewa matsalar ta samo asali ne daga fasahar tsare-tsaren jigilar jiragen sama kamfanin nazarin zirga-zirgar jiragen sama na sirium ya ce an jinkirta tashin jirage a manyan filayen amurka yayin da kashi 37 cikin 100 kawai suka tashi cikin lokaci an soke tashin jirage goma sha tara dakarun gwamnatin siriya ta sdf a karkashin jagorancin kurdawa sun ce sun kaddamar da farmaki kan dakarun sojin siriya da ke samun goyon bayan ankara domin kwato yankunan da ke kusa da kan iyakar siriya da turkiyya rundunar ta sdf ita ce babbar kawar washington a syria inda suke auna cibiyoyin kungiyar is mai tsatsauran ra'ayin islama da ke warwatse a gabashin kasar tun bayan hamɓarar da gwamnatin bashar al-assad a farkon wannan wata fada ya ƙara kamari tsakanin kungiyar da ke samun goyon bayan amurka da kuma sojojin kasar ta syria waɗanda suka kwace iko da babban birnin manbij da yankunan da ke kewaye da shi. roken Jamal mai magana da yawun kungiyar kare haƙƙin mata a ƙarƙashin SDF ta shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press a jiya talata cewa mayakan nasu na dab da tazarar mil bakwai daga tsakiyar Manbeji. Labaran suna zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Sakamakon wani binciken da sojojin Isra'ila suka fitar a jiya talata ya nuna cewa kasancewar sojojin Isra'ilar a Gaza ba da gangan ba. shine ya haifar da mutuwar mutane shida da aka yi garkuwa da su a cikin watan agusta a gaza mayakan hamas ne suka yi awon gaba da mutane shida da aka yi garkuwa da su da suka hada da ba'amurke dan isra'ila harsh goldberg polin a wani harin da suka kai wa isra'ila a ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 kungiyar hamas ta kashe su bayan kwashe kusan kwanaki 330 a hannunsu. su rahoton rundunar sojan ya nuna cewa ayyukan soji da aka gudanar a yankin duk da cewa an yi su cikin taka tsantsan sun yi tasiri sosai a kan matakin da 'yan ta'addar suka ɗauka na kashe mutane shida da aka yi garkuwa da su rahotanni sun bayyana cewa daga bisani an gano gawarwakinsu cikin sa'o'i 48 zuwa 72 a cikin wani ramin ƙarƙashin ƙasa a ƙarshen watan agusta. hukumomin taliban sun faɗa a jiya talata cewa pakistan ta kai hare-hare ta sama a gabashin afghanistan waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar fararen hula da dama da suka hada da mata da ƙananan yara ma'aikatar tsaron ƙasar ta taliban ta yi allah wadai da harin da aka kai cikin dare a garin bamal da ke lardin paktika akan iyaka da afghanistan an tabbatar ta kafar sada zumunta ta x cewa iyalan 'yan gudun hijirar pakistan da ke zaune a yankin ne waɗanda abin ya shafa ba iya tantance kirarin nan take daga majiyoyi masu zaman kansu ba daular musulunci ta bayyana wannan mummunan harin bam a matsayin keta ka'idojin ƙasa da ƙasa kuma mummunan aikin zalunci in ji sanarwar ma'aikatar tana amfani da sunan gwamnatin taliban a hukumance sanarwar ta yi gargaɗin cewa ba za a bar wannan harin na matsorata ba tare da martani ba martanin na taliban ya zo ne sa'o'i bayan da jami'an tsaro a pakistan suka tabbatar wa manema labarai a ɓoye cewa dakarunsu sun kai hare-hare da dama ta sama kan wasu wuraren da ake zargin cibiyoyin 'yan ta'adda ne a bamal labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla Da fatan dukkanin Kiristoci a faɗin duniya na shirin yin bukukuwan Kirsimeti lami lafiya. Yanzu kuma lokaci ne da za mu ja gefe, mu barwa alheri Grace abdul fili ta gabatar mana da shirinmu na musamman. Let it be Christmas everywhere. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba muna kuma yi wa al'ummar Krista duk faɗin duniya barka da Kirsimeti da fatar an ga wannan ranar ta Kirsimetin shekara ta 2024 lami lafiya. Alheri Grace Abdi ce ke farin cikin gabatar da wannan shiri da ke ba 'yan uwa maza da mata da ke zaune a kasashen waje damar sada zumunci a wannan rana. Allah sa duka mu yi Christmas lafiya. Na fatan cewa za a yi Christmas lafiya. Ina aika sakon gaisuwa na Christmas ga 'yan uwa. Merry Christmas and Happy New Year. Let it be Christmas, Christmas everywhere. Josephine Larry Manvin ina gaida iyali na Jeremiah Useni. Ina gaida iyali na Philip Temlong. Ina gaida iyali na Ayuba Bigun. Ina gaida iyali na John Temlong. Ina gaida iyali na Nigel Temlong. Ina gaida iyali na Niger Temlong. ina gaida iyali na wanfa fatemlon ina gaida iyalai na family temlon ina gaida 'ya'ya na family na fali manven duka ina gaida fastocinmu waɗanda suke aikin ubangiji ina gaida malamai na makaranta na Salama Private School and yara na waɗanda suke student dawa ina gaishe su ina gaida iyali na banfa, banfa um, yarnap ina gaida iyali na vd sanda ina gaida iyali na um, gambo yilme ina gaida iyali na dala ina fata ubangiji allah zai sa za mu gama christmas na lafiya a cikin sunan yesu ni caroline lambda ina gaida sarah lambda ina gaida friday lambda ina gaida jirti lambda ina gaida nehemiah barma daga limon ina gaida jona nanbu daga turaki ina gaida mutane mundum duka ina gaisuwa babanmu daga mundum faso ina gaida uwar rumuntanmu ina gaida duka yarana autana nancy ina gaishe ta ina gaida sera lambda ina fata a gama christmas lafiya sunana dr patrick dakum kuma ina zama ne a laurel a Laura kuma tana jihar Maryland a United States na America. a lokacin Kirsimeti kamar haka ga gaisuwa na ga jama'a musamman dai iyalin da suke iyalin Dakum. Akwai ƙanina John Dakum da Lois da matarsa. Ga kuma Nuhu Dakum da matarsa Grace ga kuma imada kum da matarsa nandi ina gaida kuma samuel dakum samu dakum da matarsa eh, prin r ina son gaida victor dakum da matarsa bomi ah, da kuma a ah, sauran iyalin dakum gaba ɗaya na kai muku gaisuwan kirsimeti hakanan kuma ina so in kai da gaisuwa na kai gaisuwa na zuwa ga surukaina wato family na loda nyamgyan bulus gang timothy gang da sauran duk iyalin da suke surukaina da suke gang family ina kuma kawo gaisuwa na kirsimeti ga kungiyar da ta taimaka ta rayar da ni a cikin ruhaniya wato christian couples fellowship board of trustees ɗinta kuma shi reverend uh, uh, dr uh, david Pofi da matarsa gerta da kuma sauran waɗanda suke exco da trustees na christian corpus fellowship hakanan kuma na kai gaisuwa na ga iyali na wurin aiki na wato institute of human virology nigeria zan kira suna guda kawai wato shi chief operating officer namu da managing director wato shi a dr charles olalekan mensa na son kai gaisuwa gare shi da kuma iyalinsa hakanan kuma group na wato da muke tafiyan siyasa tare wato consolidation movement ina son kai musu gaisuwa ga kuma abokaina abokaina uh, suna nan da yawa su aminu zan su ayuba su lamu tom ɗaya jummai musa su taple su alhaji ya suna ahmed su grace abdu da yaran su bilkisu labaran da 'ya'yansu da su gukot family da sauransu da duka na kawo muku gaisuwan kirsimeti mu da kirsimeti gaisuwan kirsimeti daga briska das zuwa ga dukkan iyalin gata da iyalansu jikokinmu da tattaba kunne duka gaisuwa kuma zuwa ga dukan iyalin idrisu galadima a duk inda muke na mana gaisuwan kirsimeti da mu da iyalanmu duka ina gaishe da amelia david ina gaishe da mama sera mavira ina gaisa kawo gaisuwan kirsimeti ga dadi a amomi ibrahim bakari ina gaishe da dr kefas leka da iyalan shi na gaishe da habiba usman mai gida da iyalai duka mai masaukin baki ina kawo gaisuwan kirsimeti ga dan uwa joel j magani da edna musa lawas j chris jerry fm da raps siya siya j magani ina kawo gaisuwa ma masumi j magani rinjaya je magani ina gaishe da afichik tsafta da iyayenta da 'yan uwanta duka ina gaishe da yaro na jarmaya da kin magani wanda aka fi sani da jd na kawo gaisuwar kirsimeti fata dukan ku kun yi kirsimeti lafiya da iyalanku ina kuma gaishe da 'yan biyun yaro na jd wato pastor daniel matthias palong matashi shi da yaransu da dangin shi duka ina kawo muku gaisuwan kristimeti gaisuwa daga bakin briska das na jimela gloria garba ina zama a new york city ina isa da eh, gaisuwan kristimeti ga mamana rebecca 'yan uwana grace billy gladys Gaius, godiya ina gaisuwa kuma ga 'ya'yana becky uh, eh, tagoryamba yamba duk kuma nurses ina da nephews ina duka ina isa da gaisuwan kirsimeti ubangiji ya kai mu kirsimeti lafiya ya mu lafiya ubangiji ya taimaka Amin cikin sunan Yesu. Barka da Kirsimeti. Sunana Kefas Lamak uh, daga City ta Iowa, Iowa State a nan a tsakiyar Amurka da ake kira Midwest a uh, kusa da Chicago. Uh, bayan dubun gaisuwa mai yawa ga duka masu sauraron wannan sakon gaisuwa ta Kirsimeti. muna ƙara gode wa ubangiji allah da wata shekara da muka gani ta kirsimeti ina mika gaisuwa ga masu bi da abokan arziki da 'yan uwa da dangogi gaba ɗaya a faɗin najeriya ta arewa da fatan za mu yi kirsimeti a cikin masu rai da lafiya da kuma cikin ƙoshin lafiya ina miƙa gaisuwa ta ta musamman ga ita mahaifiyata a mrs larvala mark da dukkan 'yan uwa da nake da su a najeriya tare da ikilisiyoyi namu na najeriya a musamman ekwa good news mr ali ekwa church kadawa kano da kuma a ekwa church sabon layi a can lantan da fatan dukan ku za ku yi kirsimeti lafiya ga dukan masu sauraron wannan gaisuwa ina roƙo a idar da gaisuwa ga dukkan ikkilisiyoyi da kuma mutane da na ambata a cikin wannan saƙo na ƙara jinjina gaba ɗaya kristoci na najeriya gaba ɗaya amma kuma dai na nodar najeriya a ci gaba da ba da gaskiya ga ubangiji yesu almasihu a dogara ga shi kamar yadda muka saba yi a yi kirsimeti lafiya ala nuna mana wata sabon shekara kuma na gode kai ne kadai kuli maka sujada kai ne kadai farkon komai da karshe za su yi sunana reverend akila adamu muna jihar ohio a kasar amurka a madadin iyalina ina mika sakon gaisuwa zuwa ga mahaifina a jerry adamu na kuma gaida 'yan uwana wayanda suke wurare daban-daban ina kuma gaida kawannena kamar shi dauda gaya yakubu nama luka kato da flibus da mark ah, na kuma gaida surukaina kamar su rabarin likita musa um, hananiya musa da sauransu na kuma gaida abokanaina da muka a girma tare kamar su timothy shaman levi tanko friday ali solomon duniya Filimon luka ubanduma helin saidu da saura da iyalansu duka na kuma gaida makwabtanmu a kunye katse jos a fata da tudun wada dukan inda muka zauna a kasar jos muna kuma gaida fastoci kamar su reverend inuwa sajin goma chris dariya uh, samson murya ibrahim kasim jonathan obi caesar bulus da dai sauransu na kuma gaida dukkan inda na aiki kamar equa headquarters jos discipleship unit ko kuma sashen almajirci da kuma seminary na kagoro da jos inda na dinga na yi koyarwa ina gaida dukkan daliban da na koyar da su a wayannan makarantun na san yawancinsu suna aikin komalanta ko fastoci a wurare daban-daban ubangiji ya ba ku nasara cikin wannan aikin da kuke yi a kuma yi bikin kirsimeti na kuma um, gaida dukkan malamai da kuma da muka yi karatu tare a uh, primary school anguwar rimi kaduna da kuma rimi college vocational training school makarfi musamman shi dr ɗahiru eh, jikanshi garba jikanshi wanda har yanzu muna kan ma'amala da shi na kuma gaida dukkan wayanda muka yi makaranta a government technical college malali kaduna kuma ina sake gaida dukkan mutanen kwenzum da mutanen kagoma na gaida mutanen kukun dutse da mutanen kagoro ubangiji ya sa muku albarka sannan kuma cikin bikinku eh, allah ya barkace ku ina gaida abokanan aiki na kamar su Reverend Dr. Korosi, Reverend Joseph Njaraba, Reverend Dr. Inanna Tenimu, Professor, Professor Kuihio, uh, Reverend Farinto, Reverend Eleazar Baba, muna da Reverend Akeju, Reverend Ibrahim Kasim, Reverend uh, Mrs. Josephine Jauda, Mrs. Rebecca Baba, Mrs. Sarah Abidan, na kuma gaida su director da na yi aiki da su kamar su uh, Reverend Zakaria Salihu, Reverend jones da sauran mutane. Ubangijin Allah ya albarkace mu ya kuma sa mu yi bikin kirismeti lafiya ya kuma sa mu gan uh, kirismeti na gaba masu zuwa. Barkanmu sunana Joseph Shigmut daga Washington DC. Na son isar daga son Christmas ga mamana Esther da tana zama rantiya Jos ga su yanwani na polycarp shigmu da ke abuja yalwata taunan da take jos solomon da shi ke fanshin da david da panbis da planan da nayon dukansu ke zama a na jos na maku gaisuwan christmas hakan nan na mika gaisuwan christmas na zuwa ga sarkin chief lomiship da shi mai girma charles sarkin gindiri da senator joshua dare da abokina professor zaka ayuban ya a university na jos hakanan da architect jona chong da mamansa mary chong hakan na isar da christmas gaisuwa na zuwa ga ladi dako da margaret gogwin da teresa fanto da mama sheni hakanan nan ke mika duk gaisuwan ma zuwa ga abokina a pavan nasa nasaran da ke a kwanga a nasarawa jihar nasarawa da duka jama'a da ke cikin jihar plateau da kasar nigeria gaba daya allah dai ya sa a gama lafiya a christmas da murna da wannan murnan da farin ciki a shiga cikin sabuwar shekara na 2025 allah ya albarkace dukanmu sunana samuel sarfiya gaisuwa ta ta zo daga canada ina mika gaisuwa ga iyalina a Najeriya, Malam ɗan yaro, Malam Gayus, Malam Stephen, Malama Nanlop, Malama Margaret, Malama Esther, a yi bikin Kirismati lafiya. Sunana Emmanuel Sule ina kawo babban gaisuwan Christmas zuwa ga Reverend da Mrs. Victor Musa. Joshua Sule, Manasseh Garba, Gladys Goje, Peter Batimaus, Yunusa Madu, Deborah the Raf Menegbe. A Christmas Christmas here. Merry Christmas Gasa sakon and Christmas daga Dr. who the Elizabeth Garba, Maryland, USA. muna mika sakon gaisuwa christmas zuwa ga mahaifina shi jeremiah likita ibc da kuma kawuna mr samuel ibc na kuma gaida su kane na ibc da ozi ibc ana da haruna a tunkura jetro da mary ibc honorable simon da christy ibc andrew da mary ibc teresa da john manasseh muna kuma gai da shi kawunmu shi uncle vincent osawe da iyalinsa mr solomon awasak da iyalinsa mr setley da kanan daze reverend dr zakari da ruth ibrahim mr ibrahim da elizabeth baku da shi kuma reverend rabobarde sauran abokanai mu kuma dr and dr Mr. stephen daniel uh, Mr. and Mrs. Donald Uweze, uh, the Luka, the Dr. Hannah Wazo, uh, the Ben, the Asta Osawe, Mrs. Deborah Danasa, Mrs. Uh, Victoria Zagi, Professor Sam de Christinuhu, Evangelist Ishaku Bupoada, Mr. Aliu, the Pastor Toi Nepoki, Dr. and Dr. Mrs. Pokop Bupoada, Reverend James Ibu, na iyalansa na kuma yarwa mu sister grace oguntolu da duka sauran abokanin arziki a yi christmas lafiya ku salihu da elizabeth garba ahirwa muje mu izina ry'uwiteka icyubahiro bibahasumba hose imitima yabo baririmba banyeganyeza amashami y'ibiti indirimbo zikwiriye Yerusalemu nyamara we yazanywe no gutegura imitima y'abantu ayigobotore mu ngoyi y'icana mu rupfu rw'iteka umunsi umwe bazatahe mu rugo iwabo baririmba banyeganyeza imisingi y'ijuru indirimbo zikwiriye Yerusalemu twegereje umunsi wo kuzimurirwa iwacu umukwe n'umugeni we binjira mu cyubahiro haririmbwa indirimbo y'akataraboneka izaririmbwa n'abamarayika izaba ari indirimbo yo kwakira umukwe acyuriye umugeni we uwo munsi tuzasezera ku isi y'ibyago icyaha n'urupfu bizaba bikuweho giteka twirinde icyubahiro dufatanye n'abamarayika dusingize umwami w'abami kandi nyir'ubutware bwose hosiyana hosi hosiyana hosiyana Abin da lokaci ya bamu damar kawo mu kenan a kashi na farko na gaishe-gaishen sai kuma da karfe 4 da rana agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Karfe 3 agogon Ghana ku je mu da kashi na biyu kuma na ƙarshe na gaishe-gaishen a bana. Kafin mu yi sallama bari mu miƙa gaisuwar fata alheri ga duka masu sauraronmu. Ina kuma miƙa gaisuwa ta musamman ga 'yan uwana na hemiya da Mika Gata da iyalansu, Salamatu Ijimbe da iyalanta, Samuel Garbadas da iyalansa, Malam Sila Auta da iyalansa, Levi Barka Hassan da iyalansa, Bashti da Alisa Daniel da 'yan uwansu duka, iya da iyalanta duka a Jimeta Yola. Husaina Hakila Banshika da danginta, sai kuma dangi duka a Jos. da zuriyar gata baki daya malumfashi da kuma zuriyar idris adas gaisuwa ta musamman ga ambasado sam jimba da iyalansa mr mrs obadiah tomdet victoria magid gladys da ya iliya mamman professor grace esron reverend likita mantau da iyalansa zuriyar uwar yaya a gidan dan birnin malumfashi yiljab abraham bazata international ladi big john honorable sunday abdul Dr. David da Christy Shweda dangin sidika duka Ishaya da Laraba Kure, Reverend da Professor Femi Fara Malam, Reverend Dr. and Mrs. Bakar Ibrahim, Reverend Dr. Barje Mai Gadi, Reverend Dr. Samuel Kunhiyop da iyalan duka, Professor Mrs. Christy Bess da iyalanta Phoebe Kabruk da iyalanta, Dr. da Mrs. Peter Shehu da iyalansu, Madam Ene Ede da kuma dukkan 'yan uwa da abokan arziki da lokaci ba zai ba mu damar ambata da ɗaya-ɗaya ba. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma malama fiona da ta daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salama isa almasihu da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada alaba mu lafiya ƙasashen mu ya rufa mana asiri ya kuma sa mu gama da duniya lafiya to masu sauraro da haka ne muka kawo ga ƙarshen shirin namu na musamman kuma muna miƙa saƙon gaisuwa da fatan alheri ga dukkanin kristoci da ke raya wannan rana rana a faɗin duniya allah ya sa za a yi bukukuwan kirsimeti lafiya allah kuma ya sa mu ga ta baɗi idan allah ya kai mu da rai da lafiya yanzu a madadin murtala faruk sanyinna da ya taya ni gabatar da shirin da wadda ta ba da umarni fiona wa manyan dubu da ma injiniyan mu na yanzu ni zahra aminu fage nake muku fatan alheri daga nan birnin washington dc sai allah ya sake